bayan sana kwarai dominai waɗanda suka gaskata na bawansa suka ba da saƙo suka gaskata da abin da aka zo musu da shi to Allah maɗaukakin sarki daga cikin abubuwan da ya bayyana a kansu shi ne idan an tunatar da su ayoyin Allah maɗaukakin sarki suna faɗuwa suna masu sujjada suna masu tasbihi da godiya ga mahalicinsu Allah maɗaukakin sarki kuma ba sa girman kai to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin sifofin su yake cewa tatajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun cewa junubuhum barunan jikin su ma'ana suna nisanta da daga su wannan abin nufi ne da cewa suna wato barin bacci su sauka a kan shimfiɗinsu su tashi su yi wato asalin salloli su shagaltu da kusanta da Allah maɗaukakin sarki da haka ɓarin jikinsu yana nisanta daga shimfiɗinsu suna masu kiran Allah mahalicinsu haufan ai haufan min azabi, suna masu tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki wa ƙama'an ai fi rahmatihi suna masu kwaɗayi rahamarsa kuma don haka waɗannan sun tattara tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu shine alkhawfu raja alkhawfu raja kuma bawa bai cika imaninsa bai gama cika har sai ya tattara waɗannan abubuwan guda biyu ya zama huwa ya khafu min azabillah wa yarju rahmatallah wannan shine alkhawfu raja' amma yanda ibn al-qayyim yake cewa huma janaha tayli sune kaman fuka tsuntsu idan babu daya ba yanda za a yi tsuntsu ya tashi da fuka fuki daya to yace haka suke dangane da tauhidin bawa kaman yanda fuka fukin tsuntsu yake guda biyu in aka ce an cira daya to zai zai wahala ya tashi ko da zai tashi, zai tashi a wahale saboda haka waɗannan bayi na Allah maɗaukakin sarki sun tattara waɗannan sufofin guda biyu sai ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma lallai su masu ciyarwa ne daga abin da muka azurta su da shi mana suna ciyarwa domin neman yarda Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'maluna babu wata rai babu wani da ya san menene abin da Allah maɗaukakin sarki ya musu tanadi ya ɓoye musu na daga wato sanyin idanuwa abubuwan da za su gani idanunsu ya ji daɗi zuciyarsu ta kwanta ma'ana ranar da za su sadu da Allah maɗaukakin sarki shine jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamakon abin da suke aikatawa ne Allah maɗaukakin sarki shi ma ya ɓoye musu wani abu musamman ga yin sallah cikin dare sallah cikin dare bawa ɓoye ta yake shi yasa Allah yake boye sakamakon da zai masa shi yasa kuma ta zama tana daga cikin ayyuka waɗanda suka fi fifiko azala sallallahu alaihi wasallam ce, afdalus salati ba'da al-fariidati salatu rajuli al layl ita ce sallah ta dare ita ce sallar da tafi kowace kuma musamman ma idan mutum ya yi a gidansa domin ya ɓoye wannan shi yasa Allah ya ce to sakamakonsu babu wanda ya san abin da ya musu tanadi na wato rahama a cikin gidan aljanna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Allah madaukakin sarki yace afa man kana mu'minan man kana fasika Allah madaukakin sarki yana ba mu labari akan adalcinsa kuma Allah madaukakin sarki bai daidaita na kwarai da wanda ba na kwarai ba Allah ce kul hal ya kul la hal yastawi al khabith wa tayyib wa law a'jabaka kathratu kul la yastawi al khabith wa tayyib wa law a'jabaka kathratu al khabith ma'ana ba sa zama daya قل هل يستوي وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء لا يستويان باسا تبا زما daidai. to sai Allah ya ce shin mumini yana zama daidai da wanda yake fasiki to ba zama daya ba zama ɗaya. ko a nan duniya ko a rayuwa ta lahira domin shi mumini ya kasance mai ba da gaskiya ne mai bin manzanni wancan kuma mai ta manzanni ne da kuma aikata saban Allah madaukakin sarki don haka ba sa taba zama ɗaya kuma akwai ayoyi irin waɗannan da yawa Allah madaukakin sarki yace am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar ai Allah bai hada su su zama ɗaya da fasikai da waɗanda suke muminai na kwarai masu biyayya ba sa zama ɗaya haka na Allah maɗaukakin sarki ce am hasibal ladina jitarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum rayuwarsu da mutuwarsu ba ta zama ɗaya duk wanda yayi aiki na kwarai to shine zai zama tare da mutanen kwarai wanda bai aiki na kwarai kuma bai tare da mutanen kwarai Allah ya ce la yastawun ba sa zama daya ma'ana a wajen Allah ranar tashi alkiyama ba daya suke ba sai Allah ya ce amman ladina amanu wa amilu salihat sai Allah yake bayyana rashin zama ɗayansu su yace amma dai su waɗanda suka ba da gaskiya suka yi aiki wanda yake na kwarai waɗannan falahum jannatul ma'awa aljanna wacce take ita ce matattara inda za a ba su makwanci da matsugunai ita ce za ta zama makomarsu nuzulan ma'ana wajen tsugunansu bi makanu ya amaluna sakamakon abin da suke aikatawa za a musu karama za a musu tarba nuzul shine farkon abin da ake baiwa bako a lokacin da ya gabato idan bako ya zo ko ka san da zuwan bako ai farko kana tarban shi ne na farko da sake fuska sannan na biyu da bashi ruwan sanyi kila ko to wannan shine nuzul shine farkon abin da ake ba bako lokacin da ya sauka to su wannan shine abin da za a ba daga farkon saukansu kamar yanda waɗanda suke ba muminai ba farko abin da za a karbe su da shi shine wato asalin ruwa wanda yake tafashashe na tsinatul khabal ruwa wanda yake na wato iwa na na yan wuta ko usaratu ahlin nar abin da yake fita daga cikin yan wuta na kazanta shi ake tattara shi a basu su sha nas'alullah al'afiya Allah madaukakin sarki ya bayyana haka a cikin suratul waqi'a wanda suke cewa Allah ya ce kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuha ad-dalluna al-mukaththibun la'akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minha al-butun fasharibuna alayhi min al-hamim fasharibuna shurbal him hadha nuzuluhum shine nuzul din wannan shine abin da za a tarbe su da shi hadha nuzuluhum yawmiddin wannan shine abin da za a musu tarba da shi shine farko abin da za a ba su Allah ya tsare to amma mumine na kwarai ba wannan za a ba su ba wa amma alladhina fasahu amma waɗanda suke masu fasikanci masu saba ma Allah masu barin biyayyarsa fa ma'awahumun nar makomasu ita ce wuta kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk lokacin da suka yunkura za su fita daga wutan nan saboda azaba sai a maida su ciki waƙila lahum za a dinga kuma gaya musu magana mara daɗi za a ce musu zuƙo azaban narin ladhi kuntum bihi tukadzibuna lallai ku ɗanɗana azabar nan wato wacce kuka kasance kuna ƙaryatawa da shi wannan azaba wato ta wuta azabar jahannama Allah ya tsare mu sai Allah madaukakin sarki ya ce wala nudhiqannahum min al-adhabil adna duna al'azabil akbari la'allahum yarji'un Allah yace lallai za mu ɗanɗana musu daga azaba wacce take wato ƙarama mafi ƙaranci duna al'azabi al'akbar wacce ba ta kai babbar azaba ba an yi saɓani akan me ake nufi da azabil adna da kuma azabi al'akbar ko azabul adna wasu suka ce kisan da za a musu a yaƙi in an fita jihadi wasu kuma sun fassara shi da cewa shine azaban kabari domin azaba ce amma bata kai azabar wuta ba azabar wuta ita ce al'azabul akbar da Allah ya ce wala azabul akhirati akbar ko ita azabar lahira ita ce akbar min azabin duniya azabar duniya ita ce ko dai kashe su da za a yi a wajen jihadi hakanan kuma kame matayensu da 'ya'yansu da sanya su cikin ƙangin bauta da kuma abubuwan da za su rasa a ci ganimar komai nasu wannan azaba ce domin a ce mutum yana gani ga matashi da ɗansa an kame su wannan ya ishe shi azaba to Allah ya ce wala nudhiqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbari la'allahum yarji'un Abdullahi dan Abbas ya ce abin nufi da azabar azabid dunya al'adna shine musibu na duniya da wahalhalu da cututtuka da duk abin da Allah yake jaraba bayi da shi haka nan aka rawaito daga sauran magabata wasu kuma suka ce abin nufi da azabil adna shine wato abin da ake ake tsayarwa na haddodin Allah ga wanda suka aikata saban Allah duk abin da za a musu haddi da shi huwa dunal azabil akbar ai bai kai azaba ta lahira ba la'allahum yarji'una ma'ana ko za su zamanto masu komewa su ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki su yi imani da shi sai Allah ya ce wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'raba anha shin wanene ne fi shi zalunci wanda aka tunatar da shi ayoyin mahaliccinsa Allah sannan sai ya ɗauke kansa ya ki sauraro ma'ana amsa shine ai ahada azlama inda Allah min hada aw azlama mimman dhakarahu allahu bi ayati wa bayyana wa waddahaha ثم بعد taraka hawa jahada mutumin da an sanar da shi Allah ya sani an tunatar da shi kuma ya zo ya juya baya ya take wannan ayoyi na Allah to lallai babu wanda ya kai wannan zalunci domin zalunci shine ajiye abu inda bai dace ba wannan ko ya ajiye abu inda bai dace ba to Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimuna ai Allah ya ce lallai za mu ɗauki fansa akan wato waɗanda suke aikata haka wato mafi tsananin ɗaukan fansa shine Allah maɗaukakin sarki zai musu uquba ranar tashin alkiyaba uquba wacce take mai tsanani hadithi ya tabbata daga Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu yana cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abubuwa guda uku duk wanda ya aikata su to wannan yayi jarima ya aikata babban laifi aljarima faqad ajrama alijram ba ana cewa mutum mujrimi ba ya mujrimi mai laifi to wannan hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa abubuwa guda uku duk wanda ya aikata su shi mujrimi ne ma'ana mai laifi ne man aqada liwa'an fi ghairi haqqin duk wanda yayi wani kira ya ja wata tuta ya yi kira ma'ana ya kafa wani wata jama'a akan abin da yake ba gaskiya ba to a ajirama ai akwai ire-irensu ko mutumin da zai ja wasu jama'a akan rashin gaskiya to ya yi ijira au walidai walidaihi ko kuma duk mutumin da ya saba ma iyayensa wannan yayi jarima mai girma aw masha ma'a zalimin yansuruhu ko kuma ya dinga tafiya tare da azzalimi yana taimaka masa a cikin zaluncinsa to duk wanda ya aikata haka lallai faqad ajrama wannan yayi babbar jarima yayi babban zalunci almuhim aljarima laifuka ne suna nan da yawa suna nan da yawa saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce zai sa daga masu yin wannan laifuffuka shine Allah ya kama su da laifinsu kuma Allah maɗaukakin sarki ya musu azaba to sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari ɗayan daga cikin annabawansa shine annabi Musa alaihi wa ala na afdalis salati wa taslim wato littafin da Allah ya bashi shine a taura da kuma wato waɗanda suka yi riko da a taura ɗin sakamakon da suka samu kenan Allah yana mana nuni cewa yanda kuma Allah ya ba annabi Musa at-taura haka ya bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani kuma wanda suka yi riko da at-taura din nan suka samu daukaka da matsayi da Allah ya ba su to mu ma idan muka yi riko da al-Qur'ani za mu samu fiye da wannan abun ba, ba ma irin abin da suka samu ba fiye da shi shi yasa har yanzu duk kiran da ake yi shine ayi riko da al da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine kadai hanyar tsiran mu shine kadai hanyar daukakan mu shine kadai abinda zai tabbatar ma da musulmi wato mutuncin su ya tsare musu imanin su amma duk lokacin da aka ce sun bar waɗannan abubuwa guda biyu to lallai sun yi babbar asara kuma wannan kaman jajintawa ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama Allah yake masa ana wannan sun karyata alkur'ani to akwai waɗanda suka ba da gaskiya da shi kamar yadda akwai wanda suka karyata a taura wasu kuma suka ba da gaskiya da ita na'am ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبنين إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيه بما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنآمهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنت صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينفرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad ataina musar kitaba lallai haƙiƙa mun baiwa wato bawan mu Musa littafi shine at-taura ɗaya daga cikin littattafan da Allah ya saukar sai Allah ya kira ga annabinsa cewa fala takun fi milyatin min liqa'i kada ka kasance cikin masu kokonto na saduwa da shi liqa'i mara saduwa da wa da annabi Musa ko da mene fala kun fi milyatin min liqa'i wasu suka ce kada ka kasance cikin kokonto wato na saduwa da annabi Musa cewa kai dinnan zaka sadu da annabi Musa shine saduwa da shi da yayi daren Isra'i gane ko wasu suka ce a'a ba haka aka ake nufi ba abinda ake nufi shine haƙa mun ba annabi Musa littafi a taura aka ƙaryata shi aka cuta masa to kai ma kada ka zamanto cikin kokonto cewa yanda aka ƙaryata shi aka cuta masa kai ma za a ƙaryata ka a cuta maka shine za ta kun fi milyatin milli qa'ima waqa ali Musa abin da ya samu annabi Musa kada ka yi cewa ba zai same ka ba ngane ko don haka abin da ya samu na wannan kai ma zai same ka wasu suka ce a'a wannan magana ta shiga tsakani ne tunda aka yi maganar mala'ikan mutuwa kuli ya tawaffakum malakul ladi wuki wukila bikum da haka fa za ta kun fi milliyatin min liqa'ihi kada kai shiga cikin kokwantan cewa ba za ka sadu da mala'ikan mutuwa ba da haka wannan zancen ya auko ne a haka wasu kuma suka ce a'a lallai ma'ana mun baiwa annabi Musa kwatankwacin abin da muka baka na littafi kuma muka saukar masa wahayi kwatankwacin abin da muka saukar maka don haka kada ka kasance cikin kokwanto cewa kai ma za ka samu daidai da irin abin da aka bashi na wahayi da ma abin da ya fi haka almuhim wannan yana ɗaukan dukkanin waɗannan ma'anoni duk ma'anar da aka bayar yana iya ɗauka ma'ana ta farko ta cewa kada ya yi kokwantar saduwa da annabi musa cewa zai sadu da shi a cikin wannan rayuwa a tada ya rawaito cewa daren isra'i ake nufi sannan aka rawaito daga abdullahi dan abbas cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce uritu lailata usri bi musa ibn imran Ran daren da aka yi isra'i da ni na ga annabi musa ɗan imran rajula na gan shi mutum ne namiji ma'ana mai cikan halitta adam mutum wanda yake da wato duhu a cikin fatarsa tuwalan mutum mai tsayi kuma ja'adan gashin shi ba shimfiɗaɗɗe ba ka annahu min rijali shanu'a kaman shi kaman mutanen garin shanu'a wasu mutane ne yankin wato ƙasar sha ya ce wa ra'aitu isa na ga kuma annabi isa rajulan marbo alhalki mutum mai cikan halitta shi ma in an ce marbo alhalki mai cikan halitta ilal humrati wal bayan wato shi launin fatansa ba irin na annabi musa ba annabi musa yana da ɗan duhu a cikin fatarsa fari ne amma kuma fari wanda yake cunɗanye da duhu duhu ce annabi isa kuma fari ne wanda yake cuɗanye da jaje-jaje farinsa saftar ra'asi shi kuma gashin shi ma'ana a kwance yake ba irin gashin a annabi musa ba ya ce wa ra'aitu malikan khazinin nar naga kuma malik wanda yake shine wato mai kulawa da wuta wa dajjal naga kuma dujal fi ayatin arahun arahun arahun Allahu iyahu daga cikin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna mu da haka fala kun fi miliyatin min liqa'ihi ai annahu qad a Musa ya ga annabi Musa wa ya Musa lailata usriyati kaga kenan wannan ruwaya tana nuna cewa ma'ana fala kun fi miliyatin min liqa'ihi ai fala kun fi shakkin min liqa'i Musa cewa Allah ya ce zaka ga annabi Musa kuma ka gan shi Allah ya ce annahu sai muka sanya wato shi wannan littafi kenan ko ba musan ba don haka bamir din ba yana komawa kan musa ba yana komawa kan littafin da aka bayar waje ay kitab allabi alladhi atainahu musa wannan littafin da muka baiwa annabi musa sai muka sanya shi ya zamanto hudan shiliya ne libani isra'il ga banu isra'ila kenan shari'ar annabi Musa ta banu Isra'ila ne kadai wannan shine waja'alnahu hudan li bani Isra'il ba a ce lil alamin ba sabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama risalar sa sa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka nan ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an arabiyuhum wa ajamiyyuhum ko aswaduhum wa abyabuhum jinnahum wa insahum haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne ga kowa da kowa sabanin banu Isra'il da annabi Musa an aiko shi ne kadai ga banu Isra'il game su kawai aka aiko shi su kadai shi yasa lokacin da annabi Isa ya zo kuma ya zama dole ne su ba annabi Isa domin yanzu annabi isa ya zo saboda haka wani bangare na shari'ar annabi musa babu shi ya ce wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum? waji'tukum bi ayatin min rabbikum ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ba a ce huwa nabiyyun lil arab ba huwa nabiyyu jami'in nas yace wa kana nabiyyu yub'athu ila ummatin wa bu'ithu ila nasi ammatan ana tura annabi zuwa ga wasu mutane ni kuma an tura ni zuwa ga dukkanin al'umma wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama huwa rasulu jami'in nas shi manzo ne na dukkanin mutane da haka ita a taura din nan ba ta da hujja akan mu an sanya ta hudan libani isra'il sai Allah ya ce wa ja'alna minhum a'immatan daga cikin banu isra'il din na Allah ya ce sai muka sanya wasu daga cikinsu suka zama manya-manyan jagorori al'a'imma jagorori a cikin addini suka zama shugabanni na addini wanda ya haduna bi amrina suna shiryuwa da al'amarinmu shine abin da muka saukar musu na attaura da suka ba da gaskiya da shi da haka sai suka samu ɗaukaka da yi sun kaskanta lokacin fir'auna ko har fir'auna yana cewa inna ha'ula'i la shirdimatun qalilun wayannan wasu yan tsirarun mutane ne da ba su da yawa yana ganin su ba komai bane to Allah ya zo ya ɗaukaka su shi yasa lokacin da suke saba ma annabi Musa annabi Musa ya tunatar da su da wannan ni'imomin cikin suratul ma'ida Allah yake bada labari yake wa id Musa li ya qaumi kuru ni'matallahi alaikum id alafikum fikum anbiya waja'alakum mulukan oh wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ku tuna ba Allah ya sanya ku annabawa sannan ya ba ku mulki Allah ya ce faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima an ba su mulki mai girma shine mulkin annabi Sulaiman da annabi Dawud babu wani mulki da ya kai wannan mulki a cikin duk sarakuna da aka yi kuma har duniya ta tashi ba za a samu sarakuna irin waɗannan ba mana dai ana maganar mulki ne na sarauta babu irin mulkin annabi Sulaiman da annabi Dawud domin ya roƙi Allah ya bashi mulkin da babu wani wanda zai mulki irin nasa ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di mulki ne da ya kai iyaka mulki kuma kisoshin shi sun gabata cikin suratul naml da sauran surorin da suka wuce haka Allah ya ce muka sanya su shugabanni bi amrina masu shugabanci cikin al'amarinmu shine wannan tafarki na addinin Allah da kadaita Allah da haka an samu shugabanni a cikin su mutane na kwarai waɗanda suke shiriwa akan gaskiya da al'amarin Allah suna kira zuwa ga kyakkyawa suna hani akan mummuna to haka farkon al'amarin su ya kasance daga baya sai suka gurɓace suka zamanto la yatana hauna a munkarin fa'alu ba sa hani kan mummuna sannan kuma ya'kuluna amwalan nasi bil batil yashtaruna ta manan ƙalilan, thamanan qalilan yaqtuluna al anbiya ba abinda ba su aikata ba suna kashe annabawan Allah suna jirkita littafin Allah su ƙata abin da yake cikin shari'ar Allah su goge su canja suna ganin an yi barna ba za su hana ba saboda haka sai suka lalace amma lokacin da Allah ya ba su shugabanci lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri don haƙuri ba abin da baya samarwa haƙuri ba abin da baya gadarwa an gane ko ba ana ta ma ana ta ma a cikin wannan jihar ta bulato da kuke gani ba ana cewa musulmi bai mulki ba in aka yi haƙuri za a kai musulmi sai abin da ya fi mulki ba abin da ya fi mulki ma zai ba mulki ba kaɗai ana tunanin mulki ne abin da ya fi mulki zai yi ko lakin bisabr da haƙuri da kuma biyayya ga Allah da riko da shari'ar Allah ai banu isra'ila na ganin sun fi al'ummar musulmin garin nan samun kansu cikin hali na kaskanci tunda za a zo ana bi gida-gida ana da ana da asalin sunayensu an san yawansu da komai don haka ba a so a ga ƙaruwarsu ana haifar ɗa namiji za a kashe shi a yanka shi abu na abu wa nisa abu kuma duk wani aiki da ake na wahala so suke to amma da suka yi haƙuri a wannan annabi Musa ya ce isbiru ku yi haƙuri innal aqibata lil muttaqin da sun kasa juriya suka ce udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun sai dai kan Allah ya sa idan kuma al'ummar musulmi suka samu ɗaukaka su yi irin na banu Isra'il ko banu Isra'il da suka samu ɗaukakan sai giyar mulki ta ja su sai suka koma saba ma Allah suka koma suka yi tabarna a doron ƙasa da suka samu mulki sai Allah ya sake kwace mulkin Allah ya sake raba su da mulkin ya sake jefa musu kaskanci amma lokacin da suka ba Allah suka yi haƙuri suka gaskata zancen Allah suka yi riko da shari'ar Allah sun samu ɗaukaka kuma duk inda mai imani yake mumini mai kadaita Allah in yayi riko da wannan sai ya samu ɗaukaka yau kaskancin da yake kan al'ummar musulmi a duniya a ko ina duk sakamakon wannan abubuwan ne sakamakon rashin riko da shari'ar Allah ne sakamakon saba ma Allah ne duk wani sako da ka sani ana ya kasashen kafirai ana ya kasashen musulmi ko duk kokari yanzu na kasashen musulmi shine ya za a yi a farfado musu da mulkin demokradiyya ba shari'ar Allah ba ko kasashen musulmai duk abin da suke yunkurin yi kenan a misira ne ka ce ana cin kokarin yin zaɓe zaɓe za a yi na demokradiyya za a kawo mulkin demokradiyya ko a tunis ne ko a libya ne ko a ina ne ko duk kokarin wai za a kawo mulkin democracy ne kawai to kaga an bar shari'ar Allah shi yasa dole a samu kaskanci duk lokacin da aka ajiye shari'ar Allah aka ce ba za a yi aiki da ita ba to za a kaskanta duk lokacin da aka koma kuma aka rike ta za a samu ɗaukaka shi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa’adar lahun ladina amanu wa amilu salihati wa’adar lahun ladina amanu min kuma salihati la ya na hunfil ar kama stahlifan ladina wala yi maki nan dina hunun labin tara lahun wala yi baddi na hun ba ni haufihim amnan ya abu duna ni layu shirku na bishaya ba sa shirka da Allah duk lokacin da suka rike wannan za su samu ɗaukaka kaga zamanin abubakar tun daga zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah abubakar ya zama khalifa ko ai addinin musulunci cikin ɗaukaka yake har abubakar radiyallahu anhu yayin shekara biyu ya ƙare umar ya hau yayin shekara goma sha biyu a cikin ɗaukaka yake Usman ya umar yayin shekara goma Usman yayin shekara goma sha biyu duk addinin musulunci a cikin ɗaukaka haka na ali radiyallahu anhu ya zo yi shekarunsa ko cikon shekara uku zuwa hudu har lokacin da addinin musulunci kuma ya zo ya fara sauka a lokacin da mulki ya fara shigowa lokacin da wasu abubuwa suka fara shigowa saboda haka in musulmi suna son ɗaukaka su koma ga hanyar Allah wannan shine kaɗai abin da zai ɗaukaka su duk lokacin da suka koma wata hanya ba ta Allah ba to sai sun kaskanta haka duk inda za ka ga musulmi sun kaskanta sun bar hanyar Allah in dai za su yi riko da hanyar Allah to sai sun samu ɗaukaka da ba sa tsammanin irinta komi rashin yawan su kuwa komi raunin su kuwa in dai suka yi riko da tafarkin Allah sai sun samu ɗaukaka annabi ibrahim shi kadai ne bai samu ɗaukaka a cikin dubban kafirai shi kadai ne ya imani daga shi sai matarsa sai annabi lut su kadai ne muminai amma kuma ya ɗaukaka a kansu ya samu nasara a kansu wannan alkawari ne na Allah saboda me saboda ya yi riko da Allah kuma ya yi haƙuri da haka ko me ake gaya ma a ce ba za ka samu kaza ba ka ɗau haƙuri a halin da ka samu kanka a ciki ka yi haƙuri ka mayar da al'amari zuwa ga Allah zai zo ya wuce kamar yadda banu isra'ila suka manta akwai wani wani wani abu fir'auna da ya azabtar da su a banu isra'ila ba su taɓa tsammanin za su yi wani abu mulki ba ko saboda an ɗauke su makaskanta ana kaskantar da su ana wulaƙantar da su to sai gashi Allah ya ba su mulki to matsalar ba wai mulkin bane Allah ya ba mulki mutum mulki mutum ya iya sanin me darajar wannan mulkin wani zaka ganshi haka shiru shiru shiru baya komai ƙasa ma da kire ta taka to ka bashi mulki ka gani ko a lokacin da za a ɗauko shi a motoci ana keta talaka ana bankaɗe motocinsa ana wucewa to lokacin sai a fara sa mushi wata izza sai dinga jin kamar shi yana sama da kowa ko da fa ba kowa bane ba riga shi duk ta yage ya zama sai dai ɗan dinga bin wasu abokanan shi da suke wasu ma'aikatu yana dan nema a buɗe mishi wata kwangila da ya samu sai ga ya fara take mutane Da wannan matsalar mulki kenan ga wanda Allah madaukakin sarki bai taimake shi a cikin mulki ba akwai wanda Allah yake taimakonsa a mulki su ne wanda Allah zai sa musu mashawarta na kwarai wanda za su ga sun yi ba daidai ba su ja hankalinsu za su ga sun bar abin alkhairi su tunatar da su za su ga za su yi barna su hana su to irin waɗannan mashawartan su suka yi karanci a yanzu yawanci mashawarta masu ingiza shugabanni ne masu kare manufofinsu ne gaga yana ta abin nan yana kare manufarsa to Allah madaukakin sarki yace lokacin da suka yi hakuri sai Allah ya sanya su shugabanni wa kanu bi ayatina yuqinu kaga sufofin su kenan a lokacin sun kasance masu yaqini ne masu tabbaci ne da ayoyin mu masu gaskata su ba sa kokonto a ciki Allah yace inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaftalifun abinda suka kasance suna sabani akan sa wato Allah madaukakin sarki shine zai yi hukunci akan su ma'ana tsakanin waɗanda suka yi imani da wanda suka karyata din na daga abin da suka kudirce da ayyukan da suke aikatawa sai Allah madaukakin sarki yake jan hankali cewa awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alqurun yamshuna fi masakinihim shin ba a bayyana musu ba a shiryar da su bane su waɗannan waɗanda suke masu ƙaryata manzanni Abin da Allah madaukakin sarki ya aikata na halakar da zamanin nuka da suka shuɗe a bayansu wanda sun kasance suna mulki a doron ƙasa ba su san da wannan ba ne inna fi zalika la ayatin ai wannan aya ce ta Allah yau duk ƙarfin mulkin mutum duk iyawan mulkin shi in dai a irin tsari ne da suke faɗa na demokradiya shekara takwas mulkin ya ƙare in kana cire shekara takwas mulkin ya tafi wani ne zai zo wani ma baya kaiwa shekara takwas ba yanzu da yawa wasu sai a sa musu hudu so hudu ba to Allah ya sa a gama hudu ai ita wannan duka a hannun Allah yake ba ko a gama hudun lafiya kafin a ce waccan hudun ta gaba kuma me aka yi a cikin hudun farko me za a yi a hudun gaba waye sani sai Allah da haka sa wannan hudu da hudun duk da yake fata ce amma kada a dinga gini a kanta cewa sai tayu sai abin da Allah yi ko eh, za a sa mishi hudu sau hudu kila a mishi kabbara hudu ko an za a mishi su hudu sau hudu kila kabbara hudu za a yi hudu da kuma kabbara guda hudu a shi kenan ya tafi in fa mumini ne ba in ba mumini ba ne ba kabbarorin ma haka zai tafi nasu alullah al'afiya saboda haka ya kamata wannan ya dinga zama darasi ma'ana dan mutum ya hau mulki kai ya dauka cewa ba wani mai mulki sai shi an gane ko kar ya dauka kuma cewa shi kadai ne mai komai wannan mulki na Allah ne lillahi mulku samawati wal ard Allah shike da mulkin sammai da kasai duka dan haka mulki duka na Allah ne mutane ba su da komai sai Allah dan haka Allah madaukakin sarki yace afala yasma'una yanzu ba sa sauraron abin da ake gaya musu ne ba sa sauraron abin da ake tunatar da su ne shi yasa lallai in mai mulki yana neman kanshi da lafiya dole ya koma ya dinga wato kusantar masana Allah domin su ne kadai za su gaya mishi gaskiya in ya samu masu faɗan gaskiya su ne kadai za su gaya mishi abin da zai gyara masa mulkinsa to amma masu mulki sun ne santa da irin wannan karantarwa da yawa daga cikinsu ma ana cewa ai mulkin ƙasar mulki ne na wato mai zaman kansa mulki ne na mulki ba ruwan shi da addini da haka secular government ne wannan yake kira secularism ba ruwan ba ruwan mulki da da addini da haka duk abin da ya shafi addini ma baya cikin lissafi to dole a dinga barna kuwa dole barna ta dinga shigowa dai aka ce za a raba rayuwar mutane da addini to dole barna ta shigo ba abin da zai shigo in ba barna ba shi fa addini wani remedy ne wani abu ne wanda yake control din mutane da zukatansu cututtukan da ka je asibiti ba za ka samu maganin su ba a cikin addini ne kadai za ka samu maganin ko yanzu ha'inci za a ce shugaba mai ha'inci a kai shi wajen likita ko zai bashi shawarwari ko ya mishi wata allura ko ya bashi wasu kwayayyaki wajen wa za a kai shi za a kai shi wajen masana wanda suke sanin ciwon zuciya su nuna masa su karanta masa ayoyi su karya zuciyar tashi zuciyar ta karye ya ji shi ba kowa bane wannan sai ya gyara masa to an ce ba ruwan masu mulki da waɗannan to ka gaya mun yanda ran da za su gyaru ce ba ruwan mulki da addini wannan ba gaskiya bane ai da mulki da addini haka suke tafiya inda a ce ba ruwan mulki da addini da annabi Suleiman bai zama annabin Allah ba sarki ne kuma annabi ne na Allah ko haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai zama shugaba ba shugaba ne kuma annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban kasa ko ba shi bane to an ce ba ruwan mulki da addini ne shine shugaban kasa duk wani abu da ya taso a hannun shi ake zuwa shi yake alƙalanci shine limami shine jagoran yaki shine mai gudanar da komai shine uba ga talakawa shine mai kulawa da duk abin da ya shafi tattalin arziki shine mai raba ya ba wannan ya ce wancan kuma sannan shine mai yin jagorancin addini to an ce ba ruwan mulki da addini ko wannan ba gaskiya ba ne mulki yana tafiya ne tare da addini Ya sa imamu a shafii rahimahullah yake cewa la siyasata illa ma wafaka shara la ta illa ma wafaqa shar'a inji imamu shafi yace ba wata siyasa ta gaske sai abin da ya daidai da addini duk wata siyasa da za a yi da ta ci karo da addini ba sunanta siyasa akwai siyasa a addini shi yasa za a ce ma akwai a siyasatu shar'iyya ko kaman littafin ibnu taymiya rahimahullah sunan taken littafin kenan a siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya ka duba taken littafin siyasa ta shari'a cikin gyaran shugaba da waɗanda ake shugabancinsu sunan littafin kenan haka siyasa tana nan a cikin addini haka duk wanda ya zo ya ce zai raba siyasa da addini wannan jahili ne bai san me ake nufi ba amma ita siyasar dole ya zama tana tafiya kan karantarwa ta shari'a to sai ta zama siyasa ta shari'a sai zama siyasa ta Allah ta addini amma ba siyasan da za a ce ba ruwansu da addini ba in ana wajen kamfen ba magana za a yi sallah in ana zaman majalisa ba magana lokacin sallah yayi in ana zaman majalisa ba magana musulmi ya tashi ya bude da addu'a in yayi sai a fara masa ihu wannan ba wajen addini aka zo ba to ta yaya za a samu ta yaya za a samu jagoranci na kwarai haka dole sai an koma an yi bibiya sai an gyara wannan abu yawancin kasashe da zaka ga sun samu aminci a cikin shugabancin su da adalci sai ka samu sun rabu malamai in gane ko ba wai kamar yadda wasu ke faɗa ba wai malamai su shiga siyasa ba yadda za mu malamai su shiga siyasa irin wannan kazamar siyasa ba yadda za a yi su shiga ko domin asalinta ba a yi gininta akan Allah ba asalinta ba akan haka aka gina ta ba ko an gina ta ne akan wasu manufofi na ma cin karo da shari'ar Allah shi yasa ba irin siyasar da za a ce malamai su shige ta bai kawai zai ce to ai malamai ku kuka zauna gefe kuka bar yan siyasa suna yin abin kana nufin malamai zai je tsaya yana kamfen da da karuwai da mutanen banza kan hanya ko kuma duk abin da ya zama ba daidai bane zai zai abin gaskiya zai tankwashe shi ya nuna ba gaskiya bai aiki akai saboda haka wannan Eh, dole mutane su yi tunani irin wannan abubuwa din sai Allah ya ce awalam yaro yanzu ba sa gani anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun basu ga cewa mu muke kado ruwa ba zuwa kan kasa sannan ya shiga cikin wato asalin jadawali jadawali cikin lambuna sannan Allah madaukakin sarki ya fitar da tsirai da wannan ruwan wanda dabbobi da su kansu za su ci wannan abin wannan misali ne Allah yake bayarwa ma'ana Allah maɗaukakin sarki shi yake bada mulki ga wanda yake so wanda ake ganin ba komai ba haka Allah zai tsirar da shi kamar yadda yake tsirar da shuka ya zama komai wanda ake ganin ba zai zama wani abu ba shi yasa mun sha bayyanawa cewa da yawa wasu za su fito su yi wani firici na ganganci da kuskure sai mutum ya ce ai su suke bada mulki ga suwa ne ai su suke faɗa a yi su suke hanawa kuma ƙarya ne Allah ne mai yi mai hanawa sai kaga Allah ya jarabe su su ɗin ya hana su kuma ya faru so da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba kuma har yanzu wasu ba su gane ba don haka Allah ke bada mulki kamar yadda Allah yake raba ruwa a cikin ƙasa Allah haka Allah yake raba mulki qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Allah ne mai bada mulki ga wanda ya so haka ba wai mutane bane masu ba da mulki ana ubangida a mulki amma ba shi ya isa ya baka mulki ba sai ga mutum da shi da ubangidan nasa duk su rasa mulki saboda me saboda Allah ne mai bayarwa sai a ga ga ubangidan nasa yana na amma bai samu ba kuma ba a yi da mai ubangidan nasa saboda me saboda Allah bai bashi ba sai ka ga wanda bai san kowa ba bai san komai ba Allah madaukakin sarki sai ya bashi kuma bai da wani ubangida bai da kowa sai Allah wanda ko yake da Allah aishi yake da kowa to Allah madaukakin sarki yace yanzu su ba sa ganin haka ne to wannan ana jan hankali ne ko da ana ba mu labarin da banu Isra'ila ne to amma ana ja mana hankali ne kuma kamar yadda na faɗa wannan misali ne Allah ya bayar wanda wasu malamai sun bayyana wannan misalin ah, cewa abin nufi da ah, al'ardu aljurus ita ce masar in gane ko amma ba ita kadai ake nufi ba kowace ƙasa ake nufi in gane ko duk da yake koda ita aka ambata wannan misali ne amma ya kunshi kowace irin ƙasa to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin za su dinga cewa wai wannan alƙawarin da ake musu na cewa za a tashe su bayan tashin alkiyama yaushe zai zo hadha alfatu ko kuma su banu isra'ila idan suka ɗebe ƙauna suke ce ma annabi Musa kana ta cewa Allah zai taimake mu yaushe taimakon nan zai zo ne in dai da gaske kuke yi su kuma kafiran na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa kana cewa zaka ci nasara zaka ci nasara akan mu yaushe ne zaka ci nasara akan mu in dai da gaske ne kul ka gaya musu cewa yawmal fathi ranan da nasaran nan za ta zo ran da Allah zai ɗaukaka wato kalmarsa la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum imanin kafirai ba zai amfane su a ranan ba wala hum yunzaruna kuma ba za a jinkirtar da su ba a ce an daga musu kafa an ba su wani lokaci a ranar yakin badar akwai abin da ya amfane su ne ba abin da ya amfane su haka nan ranar da za su sadu da Allah ranar tashi alkiyama imanin su ba zai amfane su ba Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi haka nan ah, Allah madaukakin sarki yake cewa yauma ati la yanfa'u nafsun ha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira haka akwai ranan da imani bai amfani shine lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya kai makura da bayinsa lokacin da aka rufe kofar tuba to ranan imani bai amfani ko kuma ranar da mutum ya kai gargara yana ganin gashi ga mutuwa ya ce zai yi imani wannan ba zai amfane sa ko Allah madaukakin sarki ya ce wa laysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar wanda zai ga mutuwa kili da kili ya ce yanzu ya tuba wannan Allah ba zai karbi tubarsa ba shi yasa Allah bai karbi tubar fir'auna ba ta haka wanda zai kai irin wannan Allah bai karban tubansa sai Allah ya ce fa a'rid wannan sura ce da ta sauka a maka maka ba jihadi ba fada ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama duk abin da aka masa ba Allah ya ce dauke kanka daga gare su rabu da su ma'ana ka sa musu ido wannan a maka kenan kafin jihadi ya zo da jihadi ya zo ba magana a sa musu ido ya su yi imani ko kuma a yaƙe su amma a maka Allah ya ta haƙurtar da shi ce fa a'rid anhu dauke kanka ka rabu da su duk abin da za su aikata maka ka kyale su Allah ya isan maka Allah yana da lokaci da ya ɗiban musu wantabe kuma ka jira ka gani innahum muntaziruna su ma suna nan suna jira don haka Allah madaukakin sarki shine zai yi hukunci wato a tsakaninku lallai wannan sura sura ce mai girma sura ce da ta kunshi darussa masu yawan gaske wanda kaɗan daga cikinsu su ne abubuwan da muka ambata da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wannan sura kuma ta gaba da zamu shiga ita ce suratul ahzab malamai masu magana akan abin da ya shafi dangantaka tsakanin surori ba ana magana akan nasara bane to wannan sura da za ta zo ɗaya daga cikin misali ne na nasarori da Allah ya ba bayansa tunda a ƙarshen sura na an yi maganar nasara ko to surar da za ta biyo bayanta suratul ahzab gazwatul ahzab lokacin da kafiran maka suka je suka yi runduna suka haɗo hadda bayi hadda wasu ƙabilu daban hadda yahudawan madina aka yi gungu akan za a zo a dakile musulunci allah ya ƙi ma alƙawari ne na allah هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله to wannan lallai akwai kissa mai girma a cikin wannan sura mai girma suratul ahzab surar da zamu shige ta insha Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya saka da kai Allah ya fara ilimi da imani da lafiya Allah ya ba mu yi ba abin da aka karanta ɗan uwa su gaba da ba da taimako fi sabilillahi a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu a cikin lokacinmu da rayuwarmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan zama da muke rubuta mana ladarsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki dukkanin bukatunmu na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki na wannan wata mai alfarma ina roƙo Allah madaukakin sarki ya biya mana su damuwoyin mu Allah madaukakin sarki ya yaye mana su cututtuka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya share mana su ya warkar da masu cututtuka yan mu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a kasuwancin su matafiyan mu Allah ya tsare hanyoyin su ma'aikatan mu Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci dalibai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu basira Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka cikin abin da suke nema muna roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiya mu ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya albarka da take cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya lullube mu da ita yantawa da Allah yake a wannan wata muna roƙon kar wannan wata ya fita face Allah ya sanya mu cikin waɗanda ake yanta su cikin waɗanda ake musu gafara ake musu rahama muna roƙon Allah madaukakin sarki dukkanin ibadu da muke a cikin wannan wata Allah ya ba mu ladan su Allah madaukakin sarki kuma ya karfafe mu muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan ƙasa ta mu ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci a cikin ta shugabannin mu na addini da kuma al'amura na rayuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya daura su akan abin da yake daidai ne duk abin da yake barna ne da bata ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nesantar da su Allah madaukakin sarki ya sanya su su zamanto masu amfani ga al'umma da kuma addini muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci Allah ya raba su da mashawarta na banza Allah ya azurta su da mashawarta na kwarai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya nas'alullah azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'ala jam'ana jam'an marhuman وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب الأفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب الأفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اللهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أداك أعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فاغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين